Tuni wasu jam'iyyu suka gudanar da zaben fidda gwani kamar PDP da ta zaɓi Atiku Abubakar, Lebo ta tsayar da tsohon gwamna Anambra Peter Obi, inda APC za ta yi zaɓe a Litinin mai zuwa don shirin miƙa sunayen gwanaye ga hukumar zaɓe zuwa tara ga watan Yunin nan. Shugaban jam'iyyar NNPP Farfesa Rufa'i Ahmad Alkali ya ce sun yi dogon nazari kafin tsayar da kwankwaso don ya zama daidai da sauran manyan 'yan takara da za su fafata a neman amsar madafin iko. Ko da ke shi kaɗai ne tilo da ya sai wannan fom na tsaya zaɓe kuma shi ne ya zo dole ne kuma mu bi ka'ida a je delegate su sake zaɓensa a hakikance cewa ba wai an ɗauka an ɗora ba ne a an zaɓe shi gonin mu kenan wanda kuma zai kari sauran wanda suke tsaya neman shugaban kasa ko kowace jam'iyya ai aka ce ɗaya ga kwara ya fi yoyoyo dan saboda ba yawan mutane ba ne su suwaye ne mutane. Kwankwaso wanda ya taɓa zama a PDP da APC ya ce ya san logar dukkan 'yan takara kuma baya shakar gamuwa da su a ranar zaɓe. Da wanda aka fitar ɗin da wanda za a fitar babu wani ba bako ba ma a guna ba a Najeriya gaba ba wani abin da za a fito da shi a APC domin ma babu wanda ma aka tanaza duk wani wanda APC za ta tsayar da ma duk wanda ma PDP za ta sake wanda za ta tsayar duk mutane ne wanda na san su hakanan Rabiu Musa Kwankwasa ya ce NNPP za ta kawo wani tsari da zai kawar da muradin yan jari hujja a demokradiyyar Najeriya kuɗin da za ka ɗiba ka yi amfani da su ka zuba aljihu ko wasu su zuba aljihu wannan kuɗin ne ya kamata a yi dukkanin abin da muke cewa cewa za a yi dinnan wannan ba karamin hadari ba ne a wannan kasa da duk wata kasar da aka kyala mutane suna yin abin da suke so dole ne a yaƙi mutane waɗanda za su ɗebi kuɗaɗen hukuma su ba kansu kuma su ɗebi kuɗaɗen jama'a su yi amfani da shi wajen zaɓe domin haka muka gani musamman a waɗannan shekaru da suka wuce domin yayin da muke zama a gwamnati ko a jama'iyya muna cewa a jama'a aiki a ɗebi kuɗin jama'a a jama'a abin da ya dace wannan shine babban bambanci tsakanin wannan tafiya tamu da duk wanda mu da kuma mutane waɗanda suke ba ma ra'ayi ɗaya da su su abin da suke so shine yan jari hujja ne a basu a basu a basu mu kuma abin da muke cewa shine a yi wa jama'a aiki a yi wa jama'a aiki zuwa yanzu dai akan samu waɗanda ba su gamsu da zaben fidda gwani a manyan jam'iyyu ba na ƙaura zuwa NNPP don samun zarafin takara Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya